Hararen Isra'ila sun mayar da Beirut bakin daga. Wakilin BBC a gabas ta tsakiya wato Nafisa Konabat wanda take babban birnin Lebanon ta ce yanayin har-haren da Isra'ila ke kaiwa a yanzu sun mayar da birnin tamkar filin daga. Ta ce a daren da ya gabata na ranar Juma'a birnin ya sha lugudan bambamai wani bayan wani inda ta ce ta ƙirga hare-hare ta sama har guda goma sha biyu a kudancin wajen birnin kasan. Wakilin ta cikin dare da rana jaragi marasa matuƙa na leƙen asiri na Isra'ila na ta shawagi a birnin. sai su ake ji kawai ta ko'ina har ma abin ya zama jiki sassa daban-daban na birnin da gaske da tantana da 'yan gudun hijira isra'ila ta ƙara yi wa babban birnin labanin wato beirut ruwan ba mamaye inda aka riga ganin wuta da kuma hayaƙi na tashi cikin dare a yankunan da hezbollah ta mamaye ita kuma ƙungiyar ta hezbollah ta ce mayakanta na mummunan ɗauki bara da sojojin isra'ila a yankin iyaka kudancin ƙasar ta labanan Ƙungiyar ta ce dakarun na Isra'ila na kokarin kutsawa zuwa garin Adeshi da ke kudancin ƙasar ana ganin isra'ila na son kama iko ne da yankin ta da kawar da yan hezbollah daga yankin saboda galibi daga nan kungiyar ta hezbollah ke harba mata baka bai zuwa arewacin isra'ila kafofin yaɗa labaran falastini sun ruwaito cewa jagoran bangaren mayakan hamas wato sa'id atalla ya rasu ne tare da wasu mutum uku daga cikin iyalansa a hare-haren rundunar sojojin isra'ila tana da kwarin gwiwa cewa ta hallaka mutumin da take ganin shi wanda shine zai gaji shugaban hezbollah da ta kashe wato hassan nasarallah a makon da ya wuce Hashim Safiuddin wanda abokin wasansa ne na marigayin. A ran Juma'a na dai Isra'ila ta hare shi a Beirut, kwatankwacin hare-haren da aka yi a kashe Nasarullah. Sojin Isra'ila da sun ce ta yin na'urar tasu ta tare makamar roka kusan guda ɗari da tamanin wanda Hezbollah ta harba mata daga kudu zuwa yankin arewacin ƙasar. har wa isra'ila ta kuma kai hari kan wani gini na jama'a arewacin tashar ruwan tripoli na babban birnin libya shi ko shugaba bayan na amurka cewa ya yi yana kokarin shawo kan isra'ila kan kai ta kai hari kan wuraren hakar mai na kasar iran a matsayin ramuwar gayya ta harin makamai masu linzami da iran din ta kai wa isra'ila a ranar talata bayan da hasashen kai hari kan wuraren ma'adanan man fetur ya sa farashin mai ɗin ya tashin goron zabi a ranar alhamis a kasuwar duniya shugaban wanda ya kara da cewa isra'ila tana da duk wani ramuwar gayya a jawabin da ya yi ga manema labarai a fadar gwamnatin amurka wato white house ya ce shi a karan kansa ba zai so a kai hari akan wuraren haƙar ma'adanan ƙasar iran ba biden ya kuma gagari isra'ila akan kaya ta kai hari kan fararen hula wanda ba su ji ba su gani ba shirin da na hada ya samu goyon bayan kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya da yawancin abokananmu a faɗin duniya a matsayin wata hanya ta kawo ƙarshen wannan yan isra'ila suna duk wani yanci na mayar da martani ga miyagun hararan da aka kai musu ba kawai na iraniyawa ba za mu iya cewa da kowa da kowa kama daga hezbollah da yan hauti to amma abin shine dole na sita ka tsantsan sosai dan kauce fararen hula da za a samu kawai yanzu da yanayin zamantakiya tsakanin kasashen biyu wato iran da kuma isra'ila na ci gaba da kasancewa yayin da firaministan isra'ila wato benjamin netanyahu ke nazarin yadda zai mayar da martani kan harin makamai masu linzami da iran din ta kai wa ƙasarsa a ranar talata